Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Batun da ya shafi aure da zaman gida batu ne da ke ɗaukar hankalin jama'a duk lokacin da aka ambato shi. Dalili kenan da ya sa dokar da ƙaramar hukumar Gumel ta jihar Jigawan Najeriya ta kafa ke ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma. Masu saurare da dama suna ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da lamarin da kuma tofa albarkacin bakinsu kan yadda suke ganin dokar za ta amfani iyali. Dumana Dagaji, ɗaya daga cikin ɗimbin waɗanda suka yi sharhi kan wannan batu a shafinmu na Facebook, ya ce gaskiya magana ba hana kayan aure ne kaɗai matsala ba kayan ɗaki da ake ɗora wa iyaye 'ya'ya mata shine babban matsala don haka muna kira da a hana kayan aure ma na ɗaki baki ɗaya mahmud ibrahim kwari gare ka uh, wai yaya kake ganin duk da matsalolin doka nan da barista take faɗa a hannu guda kuma uh, rabu yana ce mana sufa ya zuwa yanzu dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu ya kake ganin yiwuwar irin waɗannan dokoki da suka shafi sha'anin iyali kasan yau shekara wajen ashirin da biyar ko a nan jihar kano an yi wani tsari wanda ake kira wa kwamitin nan da za a gyara na social policy na kano wanda ya haɗa aure irin waɗannan abubuwa sannan eh, ba da daɗewa ba ba su fi shekara biyu ko uku da suka wuce ba eh, sarkin kano murabus ya yi ƙoƙari ƙara bujiro da wani abubuwa da shafa harka aure a kan to duk irin irin wannan abubuwan suka yi ta cin karo da junansu kamar yadda ake faɗa shine ƙalubalen da muke fuskanta fa ne. watan kasan irin wannan tsarin mulki na najeriya da aka yi shi cikin gaggawa duk ba a yi la'akari da wasu abubuwa ba a cikurkuɗe wanda ya gagara gyarawa kullum duk wata assembly tun daga assembly ta ɗaya ta biyu ta uku har nines assembly yanzu gashi muna assembly ta tara hmm. ba wanda ba su yi attempt na gyaran tsarin mulki ba amma ya gagara kuma wannan din haka za a yi ta wannan kuwa ita yawo ita kashe kuɗi a jewacin jiha jewacin kuka da ƙarshe ana zuwa wata sadara ɗaya sai ta hana gyaran tsarin mulki ta ɓarar da komai da komai kuma haka ake kuma haka za a ci gaba da yi akwai sensitive abu da ba za su taɓa ba wanda kuskure an riga an yi shi tun baya tun da gaggawa aka yi aka yi kuma suna sanar suka yi wannan gaggawa domin a samu kai a cikin wannan halin da ake ciki shi sa aka yi wannan gaggawa saboda haka um, doka abinda za mu ce a nan shine na farko muna yaba mu saboda kokarin da suke na su gyara wasu abubuwa na rayuwa al'umma al'umma su musamman ma mutanen goma suna ganin akwai su abubuwa da suke damun su to amma dai ba za wannan ba zai nuna cewar abubuwan karɓaɓɓe ba ne wata wata hudu da suka gabata lokaci shi zai bayyana me zai faru dan mutane mutane suna duk dokar da aka yi a Najeriya na karɓarta cikin farko farko farko ga ga ga ga ga ga bayan dan lokaci kaɗan wanda ma tsarin mulkin ya yarda da ita kafin ka ce kwabo babu ita ballanta na irin wannan doka da take da sarƙaƙiya da yawan gaske to ya za a yi dama tambayar shi ne ya za a yi sauran sassa su kula da wannan doka kuma su kula da irin waɗannan kurakuran watakila eh, don su ma suna da matsala irin tasu su amfani da dama irin wannan don warware matsalar su watan mutane ba a yi warware matsala ga irin wannan ba sai da doka ba za a yi dokar ne amma lokaci shi ke zuwa ya taɓa da komai da yanayi da cigaban duniya kamar nake gaya ma shine matsalolin duniya globalization na duniya shi ke kawo tafi da wasu abubuwa musamman wasu guraren wasu abubuwa sukan zo sababbi su su yayin da ba su shirya ba kamar ƙasashen mu da ba su ci gaba ba muna da ƙarancin muna da ƙaranci na tattalin arziki al'umma ba su da wasu abubuwa da ya kamata su samu na rayuwa kafin su shiga wannan sai su cikin wannan harkar to ci gaba kan same mu bamu shirya ba saboda kankancewar da duniya ta zo ta zama a daki daya wancan ya shigo dakin yana da kuɗi kai ka shigo daki baka da kokon kuma kaga yana cin abinci yana cin abinci ya an ya sa an haɗo mar abinci da nama da miya da sharon kai ma yunwa kake ji kuma kana kusa da shi kuma abinci tilas ne sai ka ci saboda haka kokari kake kai ma ka hangiyo abin da wancan yake ci kai ma sai ka ci wannan ita ce matsalar mu to amma kai baka shirya ba amma ga wannan sabon wani sabon abinci ya zo kai ma kana so ka ɗana ka ci amma baka shirya ba sannan mai yiwuwa ne duk zuwa akai kowa zuwa yi a cikin wannan ɗakin kowa ɗabi'arsa daban iyayensa daban mai yiwuwa ne ma kalarsa daban saboda haka amma gashi gaba ɗaya ɗaki ɗaya kuke kuma umarni iri ɗaya kuke karɓa duk a cikin ɗakin rayuwa iri ɗaya kuke yi da haka menene mafita kenan tunda watakila eh, kamar bayananka suna nuna eh, dokoki irin wannan ba lallai su tasiri wajen canza al'amura mutane ba za su ji daɗin faɗar haka ba amma gaskiya ita ce gaskiya za su yi tasiri na ɗan lokaci amma zuwa gaba gaskiya abubuwa za su zo su canja zuwa gaba abubuwa za su canja kawai dai sai dai a yaba ƙoƙarin su barsa akwai matsaloli na iyali hmm. ko muna so ko ba ma so batun tsadar tsadanta abubuwan da al'ada ta ɗawainiya suna zafafa matsalolin zamantakewar mu a mataki na iyali har ma da auratayya din ni na san ke shayin shari'u da suka shafi abin da ya shafi tsadar rayuwar auren ko kuma wani abu mai nasaba da ita can kuma kina cewa doka kamar yadda kamar bakin ku ya zo ɗaya da ya haya ungogo doka ba ta da wani tasiri kaki kuma lauya kin ce sai dai a canja ɗabi'u ga alama canja ɗabi'ar wani abu ne wanda mai kamar wuya to gaskiya ba ba shi da wahala canza ɗabi'un mutane idan har suka yarda za su da ya za su nemi da za a nemi yadda shi ne magana ya za a yi to daga tushe tarbiyya ake fara ta to tarbiyya ya zo yanzu mutanen gomel eh, sun yarda da masarautunsu masu rike da eh, su da unguwanni da masu ilimi da waɗanda suke kishi sun taso da wani batu da suke so a canza amma watakila su ta mahanga su ne ta doka amma kuna cewa wannan ba lallai tasiri ba misali ballantana ma a nan ɗin ma ba lalle ya tasiri ba balantana watakila a kai shi illela ko a noman adamawa misali a game za yaya za a tunda dai matsalar nan ga ta nan kuma ta damu kowa kamar yanzu ka ga misali misalin da nake baka yaya za a yi tun daga gida kyawawan ɗabi'un mu da da muke da su mu dawo da su na farko na girmama juna mutunta junanmu ta hanya to hanyar daga iyali ai dukkanin wata al'umma da ake ci gaba daga iyali take farawa daga mata ɗaya da miji za su haifi yayyaki miji kamar yanda ɗazu malam ungwaggwa ya faɗa ya yadda shi namiji ne ya yadda ya ɗauki abin da addini da al'ada suka ɗora masa daidai da daidai ba sai wani ya shigo ya masa doka ba baya bukatar ta matarsa ta san cewa miji ne ta hanyar yaya kamar yadda na taba faɗa cewar mu a ƙasar hausa ba ma ƙasar hausa ba da ƙasashen asiya da yankin afirka gaba ɗaya mun ɗauki miji kamar wani abun bauta ne shine tarbiyyar da aka yi mana shine koyarwa miji yana rasa wannan a gafarce na harshen da zan faɗa yana rasa wannan allantakar tashi tunda in na ce ana ɗaukan shi kamar Allah abun bauta muke daukan miji yayi daidai da abin da manzon Allah ya faɗa cewa da zan umarci wani yewa wani sujjada to da zan ce mace ce wa miji sujjada kuma a cikin alkur'anin Allah ya faɗa cewa arrijalu na daraja maza suna da daraja Allah bai tsaya haka ba sai ce me yasa aka ba su daraja saboda suna ɗaukan nauyin sashen su yanzu sai kaga an yi watsi da wannan al'amura kamar a matsayina na memba ta fida kullun cases ɗin fyaɗen nan da cin zarafin mata sun ishe mu duk me ya jawo an bar zamantakewar iyali da tushenta duk waɗannan abubuwan ba ma buƙatar dokoki saboda dama already muna da su mu zo mu yadda za mu wa dokokin mu da'a mu bi su mu zo mu yadda cewar abin da ya ja mana matsala rashin biyayya ga wa'ancan dokoki ne da muke da su me yasa iyayenmu da kakanninmu suka zauna lafiya saboda sun girmama doka mu yanzu karatu karatu babu ilimi yaya zamantakewa iyali take an watsar yaya jin kai yake a tsakanin iyali an watsar to in ku al'umma ta samu kanta a wannan duk kyawawan dokokin da za su yi ba za su zama na suna da tasiri to ashe da sauran rina a kaba Nan gaba a cikin shirin bakin namu za su tsokaci a kan waɗansu daga cikin shawarwari da ku masu saurare kuka bada a shafinmu na intanet. Yanzu ta madadin bakin namu Honorable Salisu Abdullahi Gumel da Comrade Yahaya Shu'aibu Ngogo da kuma barista Amina Umar Hussein sai jagoran shirin Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Tubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke.